gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka yanzu haka dusan awara masu yanta muke yi mudu ɗaya dusan ɗari biyu wani gu ɗari da hamsin wani wajen ma sai mun haɗa da alabo alaban ma yanzu ɗari hudu to yayi rami yi tuwo tuwo tuwo yunwa tuwo tuwo